إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ألا تكيك وسا يومنا رانر أشرين درن أشرين دقاء قوة رمضان وتنترى شكرا تجبو لتريه لسلاتين تقوس da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani domin fahimtar abin da suka kunsa a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan sabuwar tsura suratu tauba wanda insha Allah ta'ala za mu ɗabi ayoyi kamar guda uku daga cikinta ne bayani a kansu kamar da muka saba kafin fara haka muka saurari karatun bakinsu daga bakin malam malam bismillah أعوذ بالله tabarakallah wannan sura suratul tauba sura mai girma sura ce wacce aka saukar da ita a garin madina da haɗuwar malaman tafsiri cewar sura kamar sauran surorin da aka saukar a madina wannan sura tana da sunaye da yawa mafiya shaharar sunayenta shine sunan suratu tauba saboda a cikinta Allah subhanahu wata'ala ya ambaci tuban da ya yi ga bayansa muminai kuma batun tuban ya yawaita a ciki ma'ana ana ta faɗarsa akai-akai sannan bayan haka ana kiranta da suratu bara'a domin ta fara da cewa sun min Allah bara'a shi ne nesa-nesa ba ne ba kai da Allah subhanahu ta'ala ya yi ga waɗanda suke arna mushirkai wannan sura suratu bara'a ko suratul tauba Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ita a shekara ta tara da yin hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita kadai ce cikin surorin alkur'ani surar da ba a buɗe ta da bismillahir rahmanir rahim ba shi sa malam kai tsaye da ya a'udhu billahi sami alim min ash rajim sai yake bara'atun min Allah saboda manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama bai yi umarni ga sahabbansa marubuta alqur'ani da cewa su rubuta bismillahir rahmanir rahim a farkonta ba shi kuma batun ambata bismillah ko kuma rubuta ta a farkon dukkan surorin da aka rubuta abin ne tsaye a kan sai abin da Allah ya ce ko manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ba abu ne da za ka yi ijtihadi ko kai gaban kanka ko ka ga ya dace kai abu ne na wahayi sai an ce da shi yi kaza shi kansa yake su kuma ya da su ku yi kaza sannan su wadda ita ce magana mafificiya cikin maganganun da aka yi na dalilin da ya sa ba ambaci bismillahir rahmanir rahim a farkonta ba haka Allah ya ga dama haka yai haka manzansa ya bar sahabbai a wannan tsari amma wasu ta faɗan maganganun da ba wannan ba a matsayin dalilin da ya sa haka ta faru sannan wannan sura suratu tauba ita ce surar da wato anin ta sauka ƙarshen sura da ta sauka dunkula gabaki ɗaya sauran surori Allah subhanahu wata'ala ya rika saukar da su da kaɗan da kaɗan da kaɗan amma ita tana daga cikin surar ta zo a ƙarshe wacce take an saukar da ita a dunkule gabaki ɗaya kamar da imam al-bukhari Allah ya ji da rahama ya rawaita cikin sahihin littafin sa sayyid bukhari a hadisin da aka karbo daga bara dan azib Allah ya yarda da shi wannan sura wato jigon abin da take magana a kai shine rabe alaka tsakanin al'ummar musulmi da kuma waɗanda suke kafirai waɗanda suka haɗa da arna da ahlul kitab da kuma munafiqai Allah subhanahu wata'ala ya sanar da bara'atu min Allah wa rasuli wato nesa nesa ba Allah ba manzo ba arna waɗanda suke saba alkawarin da suka ɗauka to ga wannan raba alaƙa ce tsakanin wato arna da musulmai idan ya zamanto yaudara ta shiga da ha'i. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bara'atu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min Allah wa rasuli nesa nesa daga Allah da manzo zuwa ga ilan a hattun minal mashirki zuwa ga waɗanda kuka kulla alkawari da su daga cikin arna bara'atun min Allah wa rasuli ba Allah ba manzo ba waɗanda kuka ƙulla alkawari da su daga cikin arna irin abin da bahaushe yakan ce ba ni ba kai nesa nesa ka yi naka in yi ka sa gabanka inda kake son sa gabana inda nake kakka bi hanya ta ka in buta ka ku shi abin da Allah subhanahu wata'ala da manzo suka yi ga dukkan wasu arna da ya zamanto an yi alkawari da su kuma sun ci amana alkawar bayan haka bayani mai faɗi game da wannan aya da Allah subhanahu ta'ala ya ce bara'atun min Allah wa rasuli sai daga cikin manya-manyan malamai a sheikh Hussein Muhammad Makhluk a cikin tafsirinsa da ake kira safwatul bayan lima'anil Qur'an yake cewa abin da ke akwai lokacin da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fita zuwa garin Tabuka sai arna suka rika kwanci alkawarin da ke tsakaninsu da shi da kuma al'ummar musulmi sai zamanto yaudara ta shiga ha'inci ya bayyana to wannan yasa Allah subhanahu wata'ala sai ya umarci manzo tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da cewa ya yi watsi da alkawarin da ke tsakaninsa da arna kamar yadda su kansu suka ɗauki salon watsi da alkawarin da ke tsakaninsu da shi tunda ha'inci da yaudara ta shiga ciki sai zamanto kamar zubin fadin Allah subhanahu wata'ala da muka karanta a wannan sura inda Allah ya ce wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbit ilaihim ala sawa idan ka ji tsoron faruwar ha'inci da yaudara daga wasu jama'a cikin arna akan abin da kuka yi da suna alkawari Allah ya ce bis ilaihi watsa musu aliyarsu jefa musu alkawarinsu ala sawa ka sanar da su ya zama kai da su kuna bisa ilimi guda na cewar ba alkawari tsakaninmu da su su ma sun san haka kamar yadda ka san haka sai zamanto wannan aya bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen kamar zubin fadin Allah ne subhanahu wata'ala wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbit ilaihim ala sawa an zo wajen sai manzo tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya aikata abin da aka umarce shi da shi manto ya nuna wa arna cewar nesa nesa tsakaninsa da su batun alkawari da tsakaninsa da shi da su babu shi saboda haka sai zama cewar aya tana cewa da mu wannan aya tana ɗauke da bayanin nesa nesa na Allah da manzo tsakaninsa da annan da aka yi alkawari da su suka warware me ya jawo a ta dalilin ha'incin da suka nuna na warware alkawari tsakaninsu da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ka su suka fara da haka aka musu watsi da alkawari malam muhammad bin ali shaukar allah jikansu da rama cikin manya-manyan malaman tasiri, yana cewa abin da ake nufi da nesa-nesa da allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wannan sura a farkon wannan aya to abin ake nufi da nesa-nesan allah subhanahu wa ta'ala game da su mala shi shine afkuwar izini da Allah yi mai girma da ɗaukaka na cewar a yi watsi da alkawarin da ke tsakanin musulmi da arnan da suka saba alkawari shine bara'atun ai Allah subhanahu wata'ala dama shi ya halatta wa in jana hulis salmi Fajna halaha wa tawakkal ala Allah ai shi yace idan arna suka karkata zuwa ga ai alƙawari da su kai ma manzon Allah da sauran sahabbanka da mu'minai baki daya ku karkata ayi sulhun ayi wannan tsagaita wuta ai shi ya shar'anta haka ko shi yasa aka gamsu aka yadda a kulla alkawari da su to yanzu kuma sai yake faɗa mana cewa bayan dama ya faɗa cewar wa in ma kafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa to yanzu da aka zo wajen sai yake cewa to ni da kaina ina sanar da ku cewa bara'atu min Allah wa rasuli nesa nesa ba ku ba batun alkawari ku da arnan da suke warware muku alkawari an zo gurin da cewar in ku ji tsoron ha'inci to ku musu watsi da alkawarinsu Allah subhanahu wata'ala da yake a dogara da shi cewa in sun karkata zuwa ga a yi sulhu ku karkata gare shi ku dogara da Allah to dogaran da kuka da Allah ya yi yanzu gashi an zo gabar da Allah yana faɗa muku ya yi izini a warware alkawarin arnan da aka yi alkawari da su suka saba alkawari to shine bara'atun min Allah idan da Allah ya bayar na a yi watsi da alkawarin a warware alkawarin da ke tsakanin da musulmi saboda haka to shine nesa nesa shine ba Allah ba alkawarin da suka yi da Allah ya ce idan a ahadtum min al zuwa ga wanda kuka alkawari da su daga cikin arna to shine malamai suke cewa a nan ana nufin baki ɗan arna kakaf wanda ya haɗar da wanda aka yi alkawari da shi alkawarin da yake ƙasa da wata hudu da wanda aka yi alkawari da shi alkawarin da wato an yake sakakken alkawari da ba a yi wa iyaka ba da wanda ma babu alkawarin tsakanin ka da su da kuma wanda an yi alkawarin da shi na ɗan wani lokaci wanda aka iyakance sai dai ana tsoron warwarewa alkawari daga gare shi to Allah subhanahu wata'ala ya ce ire-iren waɗannan duka a yi watsi da alkawarin alkawarin na ya ɗau lokaci mai tsawo a wata hudu ne ƙasa da wata hudu ne an iyakance a sakakken alkawari ne wannan alkawari da aka yi da su Allah yake cewa ga baki da in dai har da tsoron su saba alkawari to a watsar da shi kada ya aiki sai zaman to malamai suka ce wanda ya rage a ciki shine kashi guda wanda Allah subhanahu wata'ala ya togace har sau biyu wanda za mu zo mu tara a karatun ayon da za su biyo shine wanda aka yi alkawari da shi alkawarin da aka yi wa lokaci wanda yake fayyatacce tantantacce da aka iyakance wanda yake wato ani fiye da wata hudu to wannan in dai wanda aka alkawarin da shi daga cikin arna ya tabbata akan abin da aka yi da shi na alkawari bai saba ba to Allah subhanahu wata'ala ce in dai ba a da tsoron zai warware alkawari kuma ya tabbata yana kan alkawarin to a cika masa alkawarin kada a shiga alkawari a saba a waɗancan ma saboda an fahimci yaudara da ha'inci da gare su amma wanda bai bayyana da yaudara da ha'inci bai na tabbata akan abin da aka da na alkawari to a cika sa kada a saba to sannan bayan haka sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu halaccin kulla alkawari da yarjejeniya tsakanin al'ummar musulmi da waɗanda suke kafirai idan ya zamanto akwai amfani ga musulunci da musulmai a wannan alkawari tunda mun magana cewar Allah bai hana alkawari da waɗanda suke tabbaci akan alkawarin ba za su saba ba amma wanda aka san cewar sun yi alkawari kuma suna sabawa ko an fahimci ana tsoron saba alkawarin gare su saboda wasu alamomi to a musu wancan kari da alkawari ashe ba alkawarin ne babu ba asali akwai halaccin yin sa idan ya to musulunci da musulmi za su amfana amma daga inda ya zamanto musulunci da musulmi za su cutu da alkawarin da aka yi da arna domin za su zo su warware kunga an ga wasu alamomi na cewar yaudara ce suke yi shigo-shigo ba zargi ne to nan kuma sai Allah yake san da mu akwai halaccin watsi da alkawarin waɗanda suka fara ha'intar musulmai ko kuma aka ga alamomin za su ha'inci musulmi alkawarin a watsan musu da alkawarin to na hukunci shine abin da wannan aya take koyar da mu da ƙaran mu da shi bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce فصيحوا الله سبحانه وتعالى من السوا فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين فسروا أن آية أتقيتي ألا يتفسيحوا في الأرض ku arna ku kafirai ku tafi ku kai ku kawo a ƙasa arba'ata ashhurin na tsawon wata hudu iyaka abin da aka ɗeba kenan za ku iya kaiwa ku kawo cikin aminci ba za a yaƙe ku ba ba za a kashe ku ba amma iyakar gejin tsawon lokacin wata hudu arba'ata ashhurin idan waɗannan watanni hudu suka cika suka tabbata sun samu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa alamu to ku tabbata annakum ghairu mu'jizillah ku ba masu gagara Allah bane ba masu iya kufcewa Allah bane subhanahu wata'ala ba za ku iya guduwa daga kamunsa ko azabarsa ba ko kuma wato anin karfin ikonsa da mulkinsa a kanku ba sannan Allah yake cewa wa anna Allah mukhzil kafirin haƙiƙa Allah mai tozarta da wulaƙanta kafirai ne duniya da lahira a nan duniya za su fuskanci kisa da yaƙi da wato kame su a ribace su a matsayin fursunonin yaƙi a lahira kuma za su fuskanci fushin Allah da azabarsa wacce ba mai yankewa ba ba kuma za a mutu ba ballantana a daina ɗanɗanar fasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala ya ce fasihu fil ardi arba'ata ashhuri ku tafi ku kai ku kawo a ban ƙasa ko arna tsawon wata hudu kuna cikin aminci ba za a yaƙe ku ba ba kuma za a kashe kowa daga cikin ku ko a raunata shi ko a firgita shi ba me yasa Allah ya faɗa haka malamai suke cewa don kada a danganta wa al'ummar musulmi ha'inci da warware alkawari shi sa aka fito aka yi musu watsi da alkawarinsu aka sanar da su watsi da alkawar cewar iya abin da za mu iya yi da ku daga nan zuwa wata hudu su kare ne bayan su ko a musulunta ko a fafata yaki amma in ba a yi wannan sanarwar ba to daga inda aka ce musulmi sun tunkari arna da yaƙi sai ka yana ce a ah, to ai sun suka ce addinin su Allah ya ce a cika alƙawari su suka ce idan wato an karkata zuwa ga sulhu su ma su karkata mai sulhun da mu da su sun faɗa littafin su ya zo da wannan to ya kuma yanzu suka saba alƙawari suka zo suke yaƙar mu ko suke faɗa da mu to don ka a danganta wa musulunci da musulmi da manzo sallallahu alaihi wasallama wannan kisa sai Allah ya ce to a faɗa musu su kai su kawo a ban ƙasa iya na tsawon wata hudu ita ce da musu daga wannan magana zaman lafiya da aminci ya ƙare saboda haka sai zamanto a wani lokaci an halatta musu su kai su kawo don su yi tunani ko dai su ga ce to fa ku wannan lokacin da aka ɗeba mana na wata hudu ya kamata mu wa kanmu qiyamul layl mu wa kanmu fada mu shiga addinin nan a yi shi da mu domin ba za mu iya tunkarar bayan Allah nan ba Allah yana tare da su su murƙushe mu annan da suke ahlul kitabi sun san abin da manzo yake dauke da shi gaskiya ne sun san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin duk wani gwaji da za su yi sun yi tun gaba su nasara ga cewar Allah yana dora shi a kansu to ya kamata ire-irensu ko da sauran maguzawa ba su karkato ba su daga wannan shelantawar su a ce sun karkato sun bi hanya madaidaici yi watsi da hassada da kushen da suke su karɓi gaskiya to sai zamanto cewar ana sanar da su su zama cikin shiri su yi tunani su sani cewa fa bayan waɗannan watanni guda hudu magana ce ta ko a musulunci ko kuma fuskanci takobi a wannan lokaci manzo Allah muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan sanar da wannan alƙawari mai iyaka da lokaci zuwa wata hudu ya tashi shi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tashi manzonsa sayyidina ali bin abi talib Allah ya yarda da shi cewar ya je ya ci gaba da kira da babban murya yana shelanta wa arna ga baki ɗaya a ranar aikin hajji a rana ta sallah ko kuma ranar arafa ya faɗa musu abubuwa guda hudu kamar haka ya ce da su bayan wannan shekara da muke ciki ma'ana shekarar da za ta biyo bayan wannan daga nan har illa ma sha Allahu babu wani arne da zai sake zuwa izagaye ɗakin Allah da sunan dawashi ka'aba ba ta Allah ba ce ta musulmai ku san da wannan magana alkawari da da kuke kuna iya zuwa ku zo ka'aba ku abin da za ku kun aje gumaka a ciki an yi waye to ta zo ƙarshe ba wani wanda zai sake zuwa ya dawa ɗakin Allah bayan wannan shekara sannan manzo ya isanar da su cewa babu wani wanda zai sake yin dawafin ɗakin Allah tsirara an daina ba za a kuma yi ba ku san da wannan sannan bayan haka babu wani mai shiga aljanna sai ba wanda ya ba da gaskiya da Allah ku san wannan in kuna jin in kun mutu za ku aljanna kuma daina wannan tunanin babu shi a tsarin addinin musulunci sai ran da ya ba da gaskiya da Allah yake dacewa da aljannar ubangiji sannan kuma wanda wato yake da wani alkawari tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi to ƙarshen alkawarinsu da shi zuwa lokacin da aka ajiye lokacin na cika alkawari ya ƙare ba sake wani sabon alkawari su sai zamanto sahaban annabi ali bin abi talib ita ci gaba da shelanta wannan bayani a tsakankanin al'ummar wannan lokaci to wannan watanni guda hudu da aka ɗeba mafarin farkon su zai fara daga ranar arafa kamar da wasu malaman suke cewa tunda an ce yau malhajjil akbar to ai manzo ya zo cewar alhajju arafa ka samu arafa shine kai hajji sai suka ce to ranar arafa ake wasu kuma suka ce a yawmal al akbar ita ce ranar babbar sallah a ranar da ake yanka abubuwan hadaya dabbobin hadaya da kuma dabbobin layya to da duk maganganun a hanya ce kowace ranar aikin hajji mai girma ce arafa ya ke ce cikin aikin hajji kamar da abubuwan da ake gudanarwa na dawafi na yanka na waye jigai-jigai ne cikin batun ibadar aikin hajji to kwanakin suna karewa zuwa a shiga wato ainihin rana ta goma cikin watan rabi'u tsani to daga sannan wata hudu ta kare saboda haka duk wani alkawari an zo sa, to wannan shine abin da wannan aya take isar da sako ga al'ummar musulmi da kuma wato jama'a da suke wannan lokaci da manzo sallallahu alaihi wasallam sai abinda da aya take koyar da mu aya tana koyar da mu cewa an halatta wa arna su kai su kawo su je duk inda za su cikin aminci ba tare da an tsangwame su ba ko kuma an yaƙe su ba amma su je su yi duk irin abin da za su yi na shiri na cewar bayan wata hudu idan sun ƙare magana ce ta ko musulunta ko kuma su fuskanci wato kazamin yaƙi tsakanin da al'ummar wani aya tana sanar da mu haka sannan kuma ayar tana sanar da mu cewa babu wani bawa kowaye shi da zai gagara Allah sannan ayar tana sanar da mu da ba mu labarin cewar Allah subhanahu wata'ala zai wulakanta kafarai duniya da lahira a duniyance su fuskanci wato yaƙi da kisa da kame su a matsayin fursunonin yaƙi a lahirance su fuskanci fushin Allah da kuma azabar bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce فَإِنْ تَرَوْا فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ فَإِنْ تَرَوْا ta'ala ya ci gaba da cewa wa azanun min Allah wa rasulihi ila nasi yawmal hajj al-akbar sanarwa shela bayani da babban murya min Allah daga Allah wa rasulihi da manzansa ila nasi zuwa ga sauran mutane yawmal hajj al-akbar a ranar hajji mafi girma me saƙon da aka ce a shelanta a faɗa da babban murya daga Allah zuwa ga mutane an Allah bari'un min al-mushrikina wa rasulu shine saƙon da ke cewa tabbas haƙiƙa Allah da manzo sun yi nesa nesa da arna haƙiƙa Allah da manzo ba su ba arna ba arna ba sun raba gari fa'in tuftun fahuwa khairun lakum Allah ya ce amma duk da haka a sanar da su arna idan sun tuba daga abin da suke kai na kafirci suka dawo zuwa ga karɓar addini na gaskiya na musulunci to hakan shine alkhairi gare su ba mafi alkhairi ba shine alkhairi gare su in ka ce mafi alkhairi kenan wato arnancin da suke kai da alkhairi wannan fin an gane ko to Allah yake cewa fa huwa khairul lakum wannan shine alkhairi gare ku da za ku kubuta duniya da lahira domin yanzu ne ku kama addinin gaskiya da Allah ya ce inna dina inda Allahil islam kuma yanzu ne kuka zama kun bar tubbar da Allah yake cewa min yattaki ghayra al-islam dinan falan yuqbala min duk wanda yake neman wani addini da ya rike kuma yake yi ba musulunci ba ba za a karba masa to daga inda kuka bar wannan kuka tuba kuka rike wanda Allah shi zai karba kuka bar wanda ba zai karba ba to fashe wannan alkhairi kuka cimma shine alkhairi gare ku wa in tawallaitu idan kuwa kuka juya baya kuka bijire zamanto kun ki karɓar gaskiya kun ki shiga addinin Allah na musulunci Allah subhanahu wata'ala ya ce fa'alamu ku tabbata annakum ghairu mu'jizillah haƙiƙa ku ba masu gagara Allah bane ba za ku iya kufce masa ba zai kama ku kamun da ba za ku kubce ba zai azabtar da ku azabar da ba za ku iya jurewa ba wa bashirin na kafaru da azabin ali kuma ka yi wa waɗanda suka kafarta albishir da azaba matsananciya mai raɗaɗi da za ta same su to wannan aya tana sanar da mu cewar allah subhanahu ta'ala ya jaddada nesa nesansa shi da manzo da waɗanda suke arna cewar ya zartar da hukunci ba sauran magana wani arna arne izo ɗawafin ɗakin Allah ba sauran wani arna ya zagaye ɗakin Allah tsirara ba batun cewar ga wani ike sa ran zai shiga aljanna alhali shi ba musulmi ba ne waɗannan abubuwa ku sani cewar haka tsarin zai ci gaba da tafiya ba gudu ba ja da baya sannan aya tana sanar da mu cewa mafi girman rana cikin ranakun hajji ita ce yawmul hajjil akbar ranar yanka ranar sallah ranar idin babbar sallah da ake saisaye ko aski ake yanka ake dawafin ɗakin allah da abin da ya shafi jifa ga sunan dai jigajigan abubuwa mahimmai da ake yi sannan wannan aya tana sanar da mu cewa alkhairi shine bawa ya rayu a kan turbar musulunci ko kenan duk abin da bawa ike kai ko me ike jin daɗi ko wace walwala isamu da sakewa idan ba musulmi bane ba shi asara ce halaka ce bata ce saboda haka jigon alkhairi gaba ɗaya bawa a ce ya rayu yana mutu sannan aya tana sanar da mu cewa duk bawan da ya kangare wa Allah to ta lalace mai kamar sake ba dan ya gagari Allah ba kuma bai isa idan Allah ya nufe shi ya kurce ba saboda haka ba wani bawa duk kafiyarsa akan abin da yake kai na arnanci da zai gagar Allah subhanahu wata'ala sannan aya tana sanar da mu cewa daidai ne a musulunci ai albishir na azaba ga bawan da itoge itabbata akan arnanci wanda hakan izgili ne da cusa haushi a gare su saboda ita azaba ai ba abin daɗi ba ce shi ku albishir ana yi ne da abin da zai faranta za ka tafiya musu albishir da azaba matsananciya mai raɗaɗi to nake cewar arnan da ya tabbata akan arnanci ya kafe akan haka ana faɗa masa abin da zai cusa masa haushi da musguna masa shine Allah ya ce a masa albishir da azaba matsananciya to yau da karatun namu haka zamu mu yi haƙuri da shi ni din tafiyar da nayi a gaje nayi na da a gaje bacci bai isa ba nace dai tunda an saba za a dan yi abin da ya saba abin da muka yi da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya ce mana